This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a shirinmu na safiyar yau Juma'a goma sha biyu ga watan Yuli na shekarar dubu biyu da da ashirin hudu kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai. To zara ma'aikatar harkokin cikin gida ta Nijar ta ce ta ba wasu sassanta umarnin sa kasance cikin shirin ko ta kwana bayan da wasu fursunoni suka tsere daga wani gidan yari da ke talabiri a jiya Alhamis. Hukumar kula da ayyukan jan ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tana fafutukar tara isassun kuɗaɗe don magance matsalar karancin abinci a yankin arewa maso gabashin Najeriya. A jiya Alhamis jami'an Isra'ila sun sanar da cewa za a tura masu shiga tsakani zuwa birnin alkahira domin karin tattaunawa a kan yarjejeniyar tsagaita wuta a gaza kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yau duk da cewa an samu korafe-korafe da dama akan kudurin gwamnatin jihar sokoto na yin gyaran fuska ga dokar karbe ikon naɗa sarakuna da hakimai daga hannun sarkin musulmi a ƙarshe dai gwamnan jihar ya rattaba hannu akan dokar. magana cewa an yi doka ba don a ci zarafin kowa ba an babu rami mai kawo maganar rami sai dai gwamnatin jihar ta ce a wannan gaba ina son in sanar da al'umma cewa wannan kudurorin da aka yi ma gyara gyare ba mu yi su da nufin cin zarafi ko kuntatawa wani ko wasu jama'a ba ba ce don samar da ci gaba al'ummanmu da jihar sokoto muna tafi da ƙarin bayani a cikin shirin. Sannan za ku ji cewar fadar gwamnatin Najeriya da ƙungiyar ma'aikatan ƙananan hukumomi na Najeriya sun yaba da hukuncin kotun kolin ƙasar cewar ya zama wajibi a rika baiwa ƙananan hukumomi su kai tsaye. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma muna tafa da shirin manuniya tare da Isa Lawal Ikara. inda a yau shirin zai duba batun koke-koken da al'ummar najeriya ke yi a kan matsin tattalin arziki da kuma cece kucen da ake yi a kan yarjejeniyar samowa da gwamnatin najeriya ta rattabawa hannu to amma da farko ga maryam dauda da kashin farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran ma'aikatar harkokin cikin gida ta jamhuriyar nijar ta ce ta ba sassan da ke gudanar da bincike na hukumar umarnin su kasance cikin shirin ko ta kwana bayan da wasu fursunoni suka tsere daga gidan yarin kutukale mai tsauraran matakan tsaro a jiya alhamis inda ke da fursunoni da suka hada da 'yan ta'adda masu alaka da kungiyoyin alka'ida da is da kuma wasu da ake zargin 'yan kungiyar boko haram ne sanarwar da ma'aikatar ta fitar dai bata bayyana adadin fursunonin da suka tsere daga gidan yaron ba da kuma yadda suka samu nasarar yin hakan dama a shekarun 2016 da 2019 an dakile yunkurin wasu fursunoni na guduwa daga gidan yaron a halin da ake ciki hukumomin yankin sun sanya dokar hana fita ta dare a garin talaberi inda gidan yarin yake amma ba su ba da karin bayani ba Hukumar ayyukan jan kai ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tana fafutukar tara isassun kuɗaɗe don magance matsalar karancin abinci a yankin arewa maso gabashin Najeriya mai fama da rikice-rikice a wani asibiti da ke garin Dukko a yankin. Akan ji koke-koken yara masu fama da lalurar tamuwa inda suke jiran a yi masu jinyar ceton rai. An yi jinyar yara fiye da 300 a asibitin a wannan shekarar. kuma sabbin marasa lafiya na zuwa wurin a duk rana jami'an kula da masu tamuwa a asibitin aliyu muhammad sani ya ce ba su da isasshen wurin kula da dukkan marasa lafiyar ya ce akwai majinyata sama da 45 da ke jiran a kwantar da su asibitin abin da muke yi shine idan muka je zagayen duba marasa lafiya muka ga cewa akwai waɗanda suka murmure da waɗanda suka warke to sai mu sallame su hukumar kula da ƙananan yara ta majalisar ɗinkin duniya ta ce a kowace sa'a yara ɗari 'yan ƙasa da shekaru biyar ke mutuwa a najeriya saboda rashin abinci mai gina jiki kuma kashi ashirin cikin ɗari na yara marasa lafiya kaɗai ke samun jinya a ranar litinin ne dai hukumomin najeriya suka sanar da shirin cire haraji akan wasu kayayyakin abinci da suka hada da alkama da masara domin rage farashinsu a jiya alhamis jami'an isra'ila sun sanar da cewa za a tura masu shiga tsakanin zuwa birnin alkahira domin karin tattaunawa akan yarjejeniyar tsagaita wuta a gaza masu shiga tsakani daga amurka masar da kata na ta fafutukar ganin an cimma yarjejeniya a yakin isra'ila da hamas inda rahotanni ke cewa haƙa ta kusan cimma ruwa hamas ɗaya ta amince da cewa ba lallai isra'ila ta cimma yarjejeniyar kawo ƙarshen yakin da ake yi a gaza ta dindindin ba a zaman wani bangare na yarjejeniyar tsagaita wuta babbar buƙatar da hamas ɗin ta gabatar a baya kungiyar da amurka ta ayyana a matsayin ta 'yan ta'adda tana neman masu shiga tsakanin su yi alkawarin shiga tattaunawar da za a yi nan gaba har sai an cimma yarjejeniyar tsagaita wuta ta dindindin za a dai yi hakan ne domin a sako sauran 'yan isra'ila da aka yi garkuwa da su a ranar 7 ga watan oktoban bara to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc An jima kaɗan Maryam Dauda za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan za mu fara da jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya. Duk da cewa an samu ƙorafe-ƙorafe da dama har ma daga manyan mutane akan ƙudurin gwamnatin jihar na yin gyaran fuska ga dokar karɓe ikon naɗa sarakuna da hakimai daga hannun sarkin musulmi. A ƙarshe da ya gwamnan jihar ta Sokoto ya rattaba hannu akan dokar. Daga Sokoton wakilin murya Amurka Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton. Sai dai saɓaniyar da mutane suka ɗauka a farko na ganin aragewa sarkin musulmi ƙarfin iko gwamna Ahmad Aliyu ya ce ai an shayin gyare-gyare ga dokoki a jihohi daban-daban har ma da jihar Sokoto. A wannan gaba ina son in sanar da al'umma cewa wannan kudurorin da aka yi ma gyara-gyare ba mu yi su da nufin cin zarafi ko kuntatawa wani ko wasu jama'a ba ce don samar da ci gaba al'ummarmu da jasa wannan dokar dai tana nufin yanzu sarkin musulmi baya da iko na nada sarakuna a ƙananan hukumomi kamar yadda mataimakin mai tsawatarwa na majalisar dokokin jihar sokoto bangaren masu rinjaye abubakar shehu yabo ya ce a yan galadimomi duk wanda ke biɗar sarauta in ya je wurin mai alhorma sarkin musulmi za su kai takardunsu shi zai tace mutum uku daga cikinsu a yi recommendation da can a turo ma gwamna cewa ga waɗanda muka ganin sun hi cancanta daga cikinsu gwamna zai zaɓi ɗaya daga cikinsu a turo ma mai alhorma sarkin musulmi ya je ya naɗa. wuyaya masu ruwa da tsaki ga harkar masarauta suka ji da wannan batun haruna sambo yana mai cewa wannan ba ta yi mana daɗi ba kuma ba ra'ayinmu ne aka yi ba yan majalisa sun yi gaban kansu sun yi wa gwamnati aikin da take so su yi mata babu abin da wannan doka za ta haifar suwa face baraka a fannin sarauta yadda da shekara dubu ɗaya akwai sarauta a ƙasar nan da bature da ya zo bai taɓa al'adar mu ba yayin mulkin shi sarakuna su suke sarkin musulmi shi yake da iko akan sarakunan shi magana cewa an yi doka ba don a ci zarafin kowa ba in babu rami mai kawo maganar rami Allah dai ya kawo mana waɗanda za su gyara mana wannan dokar su dawo mana da martaba sarakunan wannan fitakar da ake ta yi a national assembly ta baiwa sarakuna yanci a cikin constitution allah ya kama musu allah ya bamu nasara shi kuwa malami waziri yana mai ra'ayin cewa yanzu wannan ta dawo ta kuma dawo mu gwamnati tunda gwamna ya samu wannan doka hannu da yake akwai gaskiya mutane da ke ta korafi akwai hakimai da yawa waɗansu mutu kuma ba a mai da waɗannan gidajen ba aka naɗa su sarautun to muna fata mu ga ita wannan gwamnatin ko kuma sa mata ido mu ga abubuwan da za ta taka rawar da za ta taka na dawowa da waɗannan hakiman don su ma suna da muhimmanci sannan kuma akwai sarautu da yawa waɗanda tun zamanin shi waɗan fodo akwai su sun mutu wasu masu sarautun amma har yanzu ba a su ba kamar yanzu sarauta alkalin alƙalai kowa ya san sarauta ce da shi waɗan fodo ya naɗa ta so da kamar yarin sokoto. yanzu dai an iya cewa takin saƙa na harkar masarauta a sokoto ya zo ƙarshe domin an rufe wannan shafi iko ya koma ga hannun gwamna. saura jihar kano wanda ke da sarakuna manya guda biyu a ga yadda za ta kaya da kuma jihohin katsina da kebbi inda ake ta takin saka akan sarauta muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya to madalla a gaida muhammad nasir ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kai tsaye ana kuma iya sauraron mu a shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa facebook twitter da instagram Ga Maryam Dauda da ci gaban labaran duniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya sanar da cewa za a ba Ukraine wani muhimmin tallafin soji a jiya Alhamis a taron kungiyar tsaro na NATO da aka gudanar a nan birnin Washington. Shugaban ya bayyana sanarwar tallafin ne na kusan dalar Amurka miliyan 225 a yayin ganawarsa da shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky. tallafin zai hada da damar da za ta taimaka wa ukraine wajen fatattakar sojojin rasha daga cikin makaman da za a tura har da na'urar kariya ta sama ta nasams da makaman atileri na himas da dai sauransu zelensky ya gode wa shugaban ya kuma kara da cewa kasarsa na bukatar a yi masu wasu abubuwa ba tare da bata lokaci ba wato ɗage matakan da amurka ta sanya da suka takaita wa sojojin ukraine yin amfani da wasu makamai da amurkar ta basu wata kungiya da ta kunshi masu fafatakar kare haƙoƙin bil'adama da wani ɗan siyasa sun ɗaukaka ƙara a gaban kotun kolin uganda a jiya alhamis wannan shine mataki na baya-baya a kan shari'ar da ake yi game da hukuncin da aka yanke akan dokar hana luwaɗi da maɗigo wadda aka amince da ita a bara a cewar lauyansu. A cikin watan Afrilu kotun tsarin mulkin kasar ta yi watsi da karar kalubalantar dokar wadda ake ganin tana ɗaya daga cikin dokoki irin waɗannan mafi tsauri a duniya. Dokar ta tanadi hukunci har na ɗaurin rai saboda tarayya tsakanin masu jinsi ɗaya ta kuma kunshi tanade-tanaden da za su sa a yanke hukuncin kisa akan cin zarafi ta fannin luwaɗi da maɗigo. kungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama da ma ƙasashen yammacin duniya ciki har da amurka sun yi allah wadai da dokar da kuma hukuncin da kotun ta yanke a watan afrilu labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To bayan hukuncin da kotun kolin Najeriya ta yanke bayan da ta shafe tsawon shekaru kusan ashirin ana fafatawa akan batun 'yancin cin gashin kan kananan hukumomi. Kotun kolin dai ta fayyace cewa ya zama wajibi a rika baiwa kananan hukumomin su kai tsaye tare da cewa naɗa kwamitocin riko da gwamnoni ke yi ya saba wa ka'ida. fadar gwamnatin najeriya da kungiyar ma'aikatan kananan hukumomi na najeriya sun yaba da hukuncin wakilin murya amurka umar faruk musa ya aiko mana da wannan rahoton shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya nuna farin cikinsa matuka gaya akan wannan babban nasara kuma da aka shiga tarihi cewar kotun koli ta najeriya ta amince jihohi ba su da hujja su ci gaba da karɓar kudaden kananan hukumomi suna ajiyewa a wani asusu na haɗin gwiwa wanda ake ganin cewa ya hana ƙananan hukumomin najeriya samun nasarar gudanar da ayyukansu da cin gashin kan da ya kamata a yi domin al'umma da ke ƙananan hukumomi su ji motsin gwamnati kai tsaye ba tare da ana tura kudade ta hannun gwamnatocin na jihohi ba. wanzu shugaba muhammadu buhari da ta gabata ta yi kokari kwarai da gaske amma ba ta yi nasarar shawo kan kananan hukumomi su samu yanci da cin gashin kansu ba sai yanzu da shugaba bola ahmed tinubu ya tun kare magana kotu kuma aka yi nasara kotun kwale ta najeriya ta ba da iko na cewar a rika baiwa kananan hukumomin kudaden su kai tsaye ba tare da an aika su ta asusun haɗin gwiwa ba kuma kada a baiwa kananan hukumomin da ba su da zababbun wakilai ko shugabanni waɗannan kuɗaɗen sai lokacin da za a zo a yi zaɓe sannan a ba da wannan kuɗaɗen bisa ga doka. kakaki a fadar gwamnatin taron najeriya abdulaziz abdulaziz ya bayyana min afirar da na yi da shi cewa babu shakka shugaba tinubu ya bugi kirjinsa cewa ya yi gwagwarmaya ta samu wa kananan hukumomi yanci na cin gasin kansu tare da samun kuɗaɗe kai tsaye domin tabbatar da mutanen da ke ƙauye sun ji motsin gwamnati. to a uh, malam umar cikin ikon allah kotu dangane da hujjoji da shi babban lauyan gwamnati ya gabatar ta gamsu cewa wannan tsarin da ake yi a yanzu da gwamnoni suke rike kudaden kanan hukumomi suke juya su yadda suke so ba daidai ba ne kuma daga yanzu a daga wa kananan hukumomi kudaden su kai tsaye. To a yanzu ya za a yi da matsalolin da ya kai ga wasu ba su goyon bayan a ba kananan hukumomi kudade kai tsaye na maganar cin hanci da rashawa da kuma wani mataki shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu zai ɗauka ya tabbatar da cewa gwamnoni yin biyayya ga wannan hukuncin na kotu. To ka san magana cin hanci da rashawa babu inda babu cin hanci shi sa ake da hukumomin yaki da cin hanci. Malam Abdulaziz Abdulaziz kenan jami'in yaɗa labarai a fadan gwamnatin tarayyar Najeriya. Babban sakatare na kungiyar ma'aikatan kananan hukumomi ta Najeriya Malam Gambo Isa shi ma ya jinjina ma wannan nasarar da kotun koda ta baiwa ƙananan hukumomi inda yake cewa to alhamdulillahi mu wannan hukunci da ya zo gaskiya hukunci ne wanda ya zo mana akan lokaci kuma mun karbe shi da dimbin mahimmanci saboda idan ka tuna mun sha yin wannan koke-koke a kan a ba lokal gamman ikon cin gashin kanta shi wannan kudi da muke gani kudi shi shine backbone na kowane successful administration duk inda aka ce babu kudi ko babu aiki wanda shi ya kawo ga aikin local government ya kurkuce ga baki ɗaya lalace komi sai dai a je ga jiha kuma bayan haka ma idan ka duba sai sa aka samu massive rural urban migration mun gode ma Allah. Babban sakatare na kungiyar ma'aikatan kanan hukumi ta Najeriya Malam Gamo Isa kenan a tattaunawa da ne da shi a Abuja. Yanzu da 'yan Najeriya da dama sun fara bayyana ra'ayinsu cewa lokaci yayi da za a hana hukumomin zaɓe na jihohi gudanar da zaɓukan ƙananan hukumomi a maida shi a hannun hukumar zaɓe ta ƙasa najeriya domin tabbatar da an yi zaɓe na gaskiya da adalci ba tare da mirɗiya da ake zargin waɗansu gwamnoni suna tabbatar da an yi ba su sa su kuma su tabbatar da su lashe zaɓe umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya madalla a gaida umar faruk musa Masu sauraron mu da fatan dai kuna tare da mu a cikin shirin daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Manuniya. yanzu kudin buhun shinkafa ɗaya a yanzu shine fa kudin buhun shinkafa lokacin jonathan guda goma sha ɗaya har da canjin dubu biyu da ɗari biyar yanzu idan ka je ƙasan turai da yammacin turai da amerika duk wani nau'i da ka sani sun samu suna ba da tallafi a kai wasu jagororin al'umma a nigeria kenan ke tattara taron tabbatarwa da duniya cewa da yawan 'yan nigeria fa na cikin zaman kukumi game da yarjejeniyar samuwan da ta sassako saiwar sukuwar sukar gwamnati kuwa ministocin tinubu ne ke tabbatarwa da duniya cewa babu wani batun da zai sa 'yan najeriya su fara jimami wannan yarjejeniya ba ita ce ta farko ba babu wani abu da za a sharifi a laɓe gare shi a ce najeriya ta yarda da wata fahimta babu inda aka yi magana ko guda da za a ce wai dan an sa hannu shikenan wai sai a fara wai maganan wannan maganan auren jinsi da sauransu babu wannan magana a siyasance kuwa rikicin cikin gidan jam'iyyar apc jihar zanwarawa ne ke kara ɗaukar dumi mutawalle ya hito ya faɗa ma duniya cewa biliyan nawa ya aika mahara na ɗaya an ka kai ma yari to shi ma yanzu yarin mu tawalla ya bashi kuɗi kenan waɗannan fa so mun ta muka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku ja cikin wannan shiri na manuniya Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan kawo ma mai sauraro bayanai da dumi-dumi. Shiri na ɗari da saba'in da bakwai cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da ke son daidaita tsakanin bangarorin da ruwa ya tsami. Mai yiwuwa kuma tsamin ruwan ya sa majalisar matasa masu wa'azin musulunci a arewacin Najeriya ta kira wani taron tunkuɗe tagumi. Shugaban majalisar matasan malaman Sheikh Musa Yusuf Asadu sunna ya ce maganar matsalar tsaro da yunwa ce ta damu al'umma a Najeriya amma sai mahukunta suka karkata hankalinsu akan maganar sarkin musulmi. Babu abinci yanzu kuɗin buhun shinkafa ɗaya a yanzu shine fa kuɗin buhun shinkafa lokacin Jonathan guda goma sha ɗaya har da canjin dubu biyu da ɗari biyar. Babu ruwan sha yanzu a jihohi da dama an ma daina maganan kawo ruwan famfo fa wani kuɗin da yake biya na ruwan da yake siya a wata wallahi ya fi albashin da yake samu. Babu ainihin wato ingantaccen ilimi babu wuta babu wurin zama mai kyau ba hanyoyi babu tsaro uwa uba sannan a daidai lokacin da al'umma ke fama da wa'annan babu wajen guda goma sannan kuma su wa'annan gwamnonin su zo su shagaltar da mutane da abin da ba ita bace bukatar mutane to su shagaltu da yaya za a yi al'umma ta samu sauki akan wannan babu babu babu babu ya fi zama alkhairi gare mu sama da maganan wai in ba ƙara wasu masarautun mutunci za su yi ba a yadda suke a baya to su ba su yadda suke ba sai sun taba su ba. gwamnonin da ke zargin sarakunan da shiga harkallar siyasa wadda ake ganin ita take jawo suke ta su. Wa ke sa sarakunan cikin harkar siyasa? Wanda ya san harkar siyasa wani lokaci ko ba ka da niyyar shiga abu da karfin bala'i dalil ko da sai sun tura ka ciki. Ai shine abin da yake haifar da wannan matsalolin. Game da yunkurin haɗa kan manyan 'yan siyasar Najeriya da nufin tinkarar gwamnati kuwa barista Muhammad Ibrahim Zariya ne ya ce ai ma karɓar gwamnati sai an haɗa irin wannan gangami. Eh to gaskiya duk abin da ka ga bai yiwu ba ba a shirya shi bane yanda ya kamata. Domin musamman ana da darasi akan an taɓa yi ita apc sakamakon haɗaka ne amma da ko wasu waɗanda ake ganin an ambata sunansa a cikin wanda za a yi wannan haɗakar da ake ganin suna da burin da da wuya su iya jingine shi eh to da da ba da gaske kenan ba suke yi ba kuma in har an ce za a yi haɗaka ai kamata yi kowa ya dinne burin shi da kwaɗayin shi barista akwai masu fargaba cewa ko da an zo a yi irin wannan haɗakar kila za su ce abin da ya faru jiya za a ƙara gani tunda ita ma apc haɗakar ce kuma gashi ana kuka eh to wannan abu kuma ai kullum kullum ana gwaji ne a yi nasara ɗan kaɗan ko a yi nasara mai yawa ba da haka yaro ya tashi ya tantsira ya faɗi ya kuka ya fasa baki saboda haka a ci gaba wasu na cewa mai zafi ne a ce gwamnati shekara ɗaya kawai da yan kwanaki ana ta kokarin kwakule ta ba ƙoƙarin kwakule ta bane halin da ƙasar ne ta shiga wallahi tallahi sai ka shiga cikin jama'a zaka ga mutane sun koma mabarata cewa ake wannan matsalar duk duniya ce ba wai Najeriya kaɗai ba ba duk duniya ce amma wani wurin ya fi tsananta yanzu idan ka je kasan turai da yammacin turai da amerika duk wani nau'i da ka sani sun samu suna bada tallafi a kai tun bayan bayyana bayanan yaba hannu akan yarjejeniyar samu wanda ake zargin cewa akwai maganar halasta auren jinsi a Najeriya wasu ke ta tsegumi. sai dai kuma tuni ministan kasafi da tsare-tsaren tattalin arziki a tare Najeriya Alhaji Atiku Abakar gudun da ya rattaba hannu akan wannan yarjejeniya ya ce sun yi karatun kwakwaf kafin kafawa wannan yarjejeniya alkalami. Kafin wannan yarjejeniya wadda ake kira Samoa Agreement, Cotonou Agreement shi ya kare aka yi wannan sabo. babu inda aka yi magana wani hakki da ya saba ma dokokinmu da kundin tsarin mulkinmu na Najeriya. Kuma ba ma'aikata ɗaya guda ta duba wannan abun ba. Tare muka yi kwamiti muka duba wannan ga iya fahimtar mu kuma mi wajen wata shidda muna duba wannan abin kafin mu yadda a sa hannu babu wani abu da za a sharifi a laɓe gare shi a ce najeriya ta yadda da wata fahimta da ya saba ma dokokinmu kundin tsarin mulkinmu da addinanmu to idan babu kuɗi menene najeriya za ta amfana a wani yarjejeniyar da na ce ƙasashe da yawa najeriya na sa hannu na haɗin kai don haka wannan yarjejeniya da aka yi akwai fanni-fanni ya kai ɗari biyu bangarori ne na harkar ruwa harkar wuta harkar cigaba harkar abinci harkar hakkin bil'adama amma mun ce za mu haɗa kai kamar wadda muka haɗa kai da su da wancan yarjejeniya da ta shige kuma muka amfana. shi ma dai ministan ya labaru a nigeria malam muhammad idris ya ce ai rashin sani ne ma yasa ake ta cece ce amma cikin dukkanin wannan yarjejeniya babu wani sharaɗin shaƙe nigerian da zai zama mata takunkumi. mu ba mu sa mu hannu ga abin da zai cutar da al'ummar najeriya ko ƙasar nan baki ɗaya ba an kasa tsayawa ne a duba a bi a hankali babu inda aka yi magana ko guda da za a ce wai dan an sa hannu shi kenan wai sai a fara wai maganan wannan maganan auren jinsi da sauransu babu wannan magana shugaba bola ahmed tinubu ba zai yadda ya sa hannu ko kuma ya tura wani wakilinsa ya sa hannu a irin wannan yarjejeniya ba babu shi babu shi a ko ina wannan abu kaga yana jefa mutane cikin wani rudani wasu ma har suna hawa bambari ana ta bayanai saboda abin da aka gaya masu kenan amma mu kuma muna kokari za mu kai ga malamai za a masu bayani gwamnati ba za ta yi abin da ya saba ma doka ba ba za ta yi abin da ya saba ma addinin mu ba ko kuma addinan mu ba ba za mu yi abin da kuma ya saba ma abubuwan da muka saba su na al'adun mu ba wannan magana auren jinsi babu shi ba mu sa hannu ba baya cikin wannan tsarin da aka yi a jihar Zamfara wanda APC ke fama da rikicin rungumannin mu fada a cikin gida kuwa sanata Kabir Marafan jam'iyyar ne ya dage kan cewa manyan jam'iyyar APC ne fa ke ne masu haƙa mata rami idan dai ni Kabiru Marafa an ka ce an ba kuɗi a ƙarya ce in kuma na siyasa ne an ka bada don a siyasa to ni in an ce ma an bada miliyan ɗari bakwai ni don a yi zaɓe na ko a yi wani abu shi yari allah ɗaya san ko biliyan nawa mutawalle ya hito ya faɗa ma duniya cewa biliyan nawa ya aika mahara na zaɓe an ka kai ma yari to shi ma yanzu yarin mutawalla ya bashi kuɗi kenan wannan ita ce magana ta farko ta biyu wallahi tallahi ko da an ka gama gwamnati 2019 wallahi ne nake biya yari bashi kuma ko da an ka gama wannan zaɓe wallahi ni nake biya shi bashi kuma akwai yaran shi wanda suna wurin su shaidu ne su yaran da suka yi magana su je su ta fidan kaura me ya tsakani na da yari har an ka gama zaɓe so sannan na yi alkawari na cewa zan nemi haƙƙi to nan ne maganan take na kuma rubuta mashi takardu guda uku ta farko na kalubalance shi da ko dai hito da shaida ko hujja ta ya bani ko kuma su jaya wannan rubutu ko kuma zan ɗauki mataki a kansu. batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da marafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullum kwanan duniya kamar dai ruwa a matsami. domin kuwa daga juma na ma saura kwanaki dubu ɗaya da hamsin ne su yi sallamar sakin kujerun da daga nan ne su ma za su ɗauki wani sabon azumi kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shirya zo muku musamman dai mahmud ibrahim kwarin jihar kanawa da maman manuniya madina daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin da kan kara wa manuniya mukami ni isa lawal na garin ikara da kan shirya gabatar ne nake cewa sai kuma mako idan allah ya sake sada a cikin wani sabon shirin na manuniya. Masu sauraron mu yanzu kuma ga nasihar Juma'a. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام mai magana Suleimanu Abubakar limamin masallacin garken Ogoba kalmar hukumar Ojiriba Enugu State zan yi amfani da wannan dama wadan tunatar da kaina in tunatar da yan uwa musulmi abin da ya shafi wannan addini namu na musulunci abin da nake so in tunatar da shi shine zan tunatar da kawunan mu ne akan ainihin kiyaye ainihin harshe Allah madaukakin sarki yace ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid Allah subhanahu wa ta'ala ce mutum ba zai furci ba face raki da asiru yana tare da shi idan ka faɗi alkhairi ya rubuta ɗaya ya rubuta idan ka faɗi kishiyar har kuma shi ma ɗaya ya rubuta manzo Allah tira da amincin Allah su tabbata gari shi ce. man kana yumin bil wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut duk wanda ya kasance ya yi imani da Allah da ranar karshe idan zai faɗi magana ya faɗi alkhairi Bukhari da Muslim sun ne suka yi tarayyar rawaita wannan hadisi ya yan uwa musulmi ina kiran kaina da cewa wajibi ne tilas ne mu dinga kiyaye harshen mu domin kaso mafi soka na al'umma manzo Allah sallallahu alaihi abin da ke kai su wutar jahannama shine abin da ainihin harshen su ya girba manzon tsira annabi muhammad tsira da amincin allah su tabbata a shi ce duk wanda man yabba manu li ma bayanan li manzon allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya kiyaye mun ya lamince mun harshensa ya lamince mun ainihin farjinsa ya lamince mun ainihin cikinsa ni kuma na lamince masa aljanna shi ne makomarsa kuma abin da muka karanta ya Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma muna fatan Allah ya fi mana Allah To masu sauraron mu da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Dadi Balawe da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC sai an ku.